cikin daren lahadi zuwa safiyar jiya litinin ne dai al'ummar garin keke suka tashi da tashin hankali sakamakon zagaye wani gida da jami'an tsaro suka yi wanda ke kan titin haske daura da titin lami bisa zargin cewa mai gidan na da hannu akan harkar ta'addanci wanda bayan musayar wuta na wani lokaci kuma ya kashe kan shi har zuwa talatan nan dai hanyar zuwa gidan mutumin da ya kashe kan nashi tana kewaye kuma akwai jami'an tsaro waɗanda suka ce su kan ba za su ce mana komai game da abin da ya faru ba. Sai dai wata dattijuwa da harba-harban ya faru a kunnanta ta bayyana ma muryar Amurka yadda aka yi. Lokacin da ma'aikata suka iso unguwanmu nan karfe ɗaya saura ta wannan hannun. Lokacin da za a gama komi da komi biyu ta riga ta yi. Saboda ni gaba ɗaya ma ban riga na yi bacci ba. To dai harbi biyu na bindiga an rutsa shi an zagaye gidan nan da ma'aikata zuwa can ya gaba ya da mafita shine ne ya daura mu kan shi bam bam ya tashi da shi Gama duka dakuna mu da suka girgiza kana aka bi da harbe harbe harbe harbe harbe harbe kowa hankalin shi tashi Gama ba mai iya hituwa a waje gaskiya domin Allah wasu mazan ma wallahi tallahi gudu suke yi da dama dai na ganin maganar ta da bom ba wata sabuwar magana ce musamman ma dai a yankin arewa da kuma jihar Kaduna ba sai dai kuma wasu na ganin kamar ta riga ta zama tarihi ko da yake dai kuma masani akan harkokin tsaro manju hashin kuma ritaya ya ce akwai wasu abubuwan lura. Ba zai zo da mamaki ba kasancewan can baya an yi fama da ire-iren wayannan mutane kuma abin da hakan da yake nuna yanzu shine dole ne hukumomi da al'umma su tashi tsaye su sa ido daga irin mutanen da ke hijira daga wayansu wurare suna zuwa musamman a unguwannin da suke sababbin unguwanni su an yawa masu unguwanni kuɗaɗe ko kuma makwabtan wurin su sai wuri su gina su shiga ba tare da an san daga inda suke ba ba san kuma ma meye su ba domin ko ba komai inda ake yaƙi da da ta'addanci su ma suna sake dabaru ta yiwu daga wani wurin ne suke so yanzu su mai da kaduna ko kuma wani bangare na kaduna kamar tun gasu ya kasance ya allah daga nan ne za su rika daukan irin wannan bama su je su dasa a wani wuri ila a titin jirgi ko kuma a wa'ansu unguwanni inda za a nakasa mutane bayan wannan kuma irin wannan yunkuri na a ce mutum ya halaka kansa wannan yana nufin ya yi ne ko dai ɗayan biyu ya allah a ƙoƙarin ya kare kansa yana so kila ya sa bom ɗin ne da niyan su kansu in jami'an tsaron sun ma farko ko su shigo gidan ya tashi da su gaba daya aka samu akasi abin ya tashi da shi shi kadai ko kuma a'a ya yi haka ne da gangan saboda ya kauce wa tuhuma da kuma gane ko shi waye ta inda daga karshe asirin su da sauran yan kungiyar su zai tono wannan dai kamar yadda muka sani ba bakon abu bane a fadin Najeriya inda aka rika samun masu sa bambam kusan shekara tara da suka wuce makwabtan wannan mutumi da ya kashe kanshi wanda su da kansu suka ce ba san sunan shi ba sun ce tunda suke ba san mutumin ido da ido ba kuma ba su taba hudda da shi ba sannan su kansu mata a unguwar ma ba su yi wata ma'amala ta zamantakewa da mai ɗakin shi ko iyalin shi ba. Baƙo ne saboda kwata-kwata in ya yi ƙoƙari ya yi wata hudu kuma har ga Allah ni dai a nan unguwar nake amma ban san shi ba nan da ka gani nan muke wuni amma gaskiya ni ban taɓa ganin shi da ido na ba an ce motar shi akwai gilas a sama ko da ya zo zai wuce ba za ka ga fuskar shi ba kuma bai hitowa masallaci da azuba bare a ce an maza sun san shi ana gaisuwa da shi ban ma taɓa ganin ne matar shi ba har gurin Allah wallahi ba mu taɓa sa ta ido ba har gwamma ita wannan mai sai da kamiya ta taɓa zuwa ta saya ta gaishe da ta ce to ban san ki ba ya zani in an shiga sauke kana ta ɗaga da ɗinta ta ce ga gidan da take da tana sa ƙabi kuma tana sa fesiman ɗin ba za ka taɓa ganin fuskarta ba. To kowane irin matakai ya kamata a ɗauka wajen dakile irin wannan matsala da aka fara gani? manjo yashin kwamirtaya ya ba da wasu shawarwari. Lallai masu rike da masarautun gargajiyar na a karfafa su a ba su dama ya kasance a unguwanninsu duk wani wanda zai shigo unguwa ko haya zai yi a binciki wa ya tsaya mai daga ina yake me ya baro da shi daga inda yake. Kuma wannan ya kawo lokacin da zai sa a ce su kansa jami'an tsaron su rika yin kokari a duk inda ake yin irin wannan sabannin unguwannin. Ana sa ido daga sadda aka ga an tada gini a fara ma tunanin waye yake wannan gini. Don in ba haka ba waɗannan mutane in suka riga suka shiga jama'a to za a koma jama'ar gidan jiya ne inda sai a ji ya tashi a nan ko a ji ya tashi a can. Duk ƙoƙarin jin ta bakin jami'an tsaro da gwamnati a jihar Kaduna dai ba mu nasara ba. sai dai kuma sun tabbatar mana cewa za a fitar wata sanarwa daga babban birnin tarayya Abuja game da wannan batu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.